Ina ƙara kira ga dukkanin 'ya'yan jam'iyyar APC a jihar Kano da magoya baya da masoya da mu ƙara haƙuri tare da ci gaba da addu'ar Allah ya kawo mana mafita mafi alheri a gare mu. Ina kuma amfani da wannan dama in ƙara jan hankalin masu ikirari na cewa ba sa buƙatar a yi sulhu da su tuna cewa maganar sulhu umarni ne kai tsaye daga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratun nisa aya ta 128 Allah ya ce sulhu shi ne mafi alheri haka kuma a aya ta 114 a dai suratun nisa din Allah ya ce babu wani alheri daga masu ganawa face waɗanda suka kawo gyara a tsakanin mutane kuma waɗanda suka yi haka Allah zai ba su lada mai girma haka kuma a cikin suratul, hujurat aya ta tara Allah ya ce idan jama'a biyu ta muminai suka yi yaƙi to ku yi sulhu a tsakaninsu lalle Allah yana son masu daidaitawa ina son a sani cewa waɗannan hujjoji daga littafin Allah su ne suke mana jagora wajen amsa kiran shugabannin jam'iyya na ƙasa don zaman tattaunawa a dandamalin sulhu na biyu kuma wajibi ne mu tuna fa cewa da hedkwatar jam'iyya ta ƙasa ba ta karbi sakamakon zaben da muka yi ba ai da ba mu sami dalilai da za su kai mu ga nasara da muka yi ba a kotu don haka wajibi ne mu ba wa uwar jam'iyya haɗin kai tare da kyautata musu zato wajen samar da sulhu wanda zai samar da adalci a cikin jam'iyyar mu ta apc a dukkanin matakai a jihar kano